Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. masaurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ranar Laraba 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma na kayyade sabuwar katanga da za a gina akan iyaka Amurka da Mexico. shugaban amurka donald trump ya ce zai iya bari wa'adin da aka saka kan harajin da aka saka wa kayan da ake shigo da su daga china inda har an kusa cimma yarjejeniyar hukumar zaben kasar thailand ta yi kira da a rushe jam'iyyar siyasar da ta zaɓi ɗan takara daga gidan sarauta. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka ya mai da martani a kan zargin da wasu 'yan jam'iyyar APC suka yi na cewa ofishin na goyon bayan 'yan jam'iyyar adawa ta PDP. Bayan haka za ku ji yadda 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Oyo ke gudanar da yakin neman su. Za kuma ku ji cewa jihar Bauchi ce kan gaba a jihohin arewacin Najeriya da tafi yawan yaran da ba sa makaranta a cewar wani rahoto. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz adala Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma. na ƙayyade sabuwar katanga da za a gina akan iyaka amurka da mexico amma baya tsammanin za a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan wannan yarjejeniyar ba zan iya cewa ina farin ciki ba ba zan iya cewa na ji daɗi ba in ji trump yayin da yake ganawa da ministocinsa a fadar white house duk da haka shugaban amurka ya ba da shawara cewa zai iya sanya hannu a kan dokokin da ya hada da dala biliyan da da uku saba'in 1.375 don gina sabuwar katangar mai tsawon kilomita 88 a iyakar. Akalla kashi ɗaya cikin hudu na kuɗin da zai ke so don gina katangar dala biliyan biyar da 5.7 wannan yarjejeniyar za ta ƙara rufe wasu ma'aikatan gwamnati. makonni uku bayan dawowa daga rufe ma'aikatan wanda ya kwashe kwanaki 35 a watan jiya kuma ke zama mafi tsawo a tarihi shugaban amurka donald trump ya ce zai iya bari wa'adin da aka saka kan harajin da aka sawa kayan da ake shigowa da su daga china inda an kusa cimma yarjejeniyar harajin da amurka ta sanya akan kayan da ake shigowa da su daga china na dala biliyan 200 wanda aka shirya zai fara aiki ranar ɗaya ga watan maris zai tashi daga kashi goma zuwa 25 cikin 100 sai dai idan bangarorin biyu sun cimma matsaya akan yarjejeniyar kasuwancin. A ranar Talatin da ta gabata, Trump ya faɗa manema labarai cewa yanzu idan muka kusa cimma matsaya akan wannan yarjejeniya zan iya ganin kaina na ɗan ɗaga musu kafa na wani ɗan lokaci kaɗan. Trump ya ƙara da cewa tattalin arzikin ƙasar China yana ƙasa saboda wannan rikicin harajin yayin da malin Amurka ke ta haɓaka. Hukumar zaben ƙasar Thailand ta yi kira da a rushe jam'iyyar siyasar da ta zaɓa 'yar takara daga gidan sarauta. hukumar zaben ta shigar da bukatunta a kotun kundin tsarin mulkin kasar a yau laraba don a dakatar da jam'iyya ta tyrak sachad domin ta keta tanadin tsarin mulkin kasar a kan zaben dan gidan sarauta a matsayin shugaba da aka zaba a tsarin demokradiyya a ranar juma'ar da ta gabata jam'iyyar ta tyrak sachad ta zaɓi gimbiya ubal ratana mahidol don takarar prime minister wanda za a yi 24 ga watan maris gimbiya na 'yar shekara 67 ta ajiye mukaminta na sarauta bayan aurenta da wani ba'amurki a shekarar 1972 wanda yanzu haka ba sa tare amma sarkin maha ya ɗauki lamarin a matsayin abin da bai kamata ba kuma ya keta tsarin mulki. yana cewa baratana har yanzu tana cikin dangin sarauta a hukumance hukumar zaɓe ta yi watsi da takararta a ranar litinin da ta gabata a cikin wani saƙo a kan kafofin sadarwarta ubalratana ta nuna damuwa cewa burinta shine ta taimaka wa ƙasar da kuma dukkan mutanen tai wajen magance matsalolinsu na shekara da shekaru. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an samu yankewa babban madugun kwayar nan na kasar mexico wahin guzman wanda aka fi sani da el chapo a hukumar tukunci a kan laifin safarar kwaya da sauran wasu laifuka a birnin new york a ranar talatan da ta gabata masu shari'a sun yanke hukuncin bayan kwanaki shida suna tattaunawa akan dukkanin laifuka goma da ake zarginsa da su kuma yanzu akwai yiwuwar zai zauna a gidan yari har ƙarshen rayuwarsa watanni uku da kawo ƙarshen shugabancin guzman na ƙungiyar masu sai da miyagun ƙwayoyi wato Sinalau cartel wanda masu gabatar da ƙara suka ce ita ce mafi girma a duniya. Masu gabatar da ƙara na tarayya sun ce nasarar da Goodman ya samu ya fara ne a shekaru 1980 lokacin da ƙwarewarsa ya yi a cinikayyar hodar Iblis wato koken zuwa cikin Amurka. lokacin wani taro a banbari jamhuriyar afirka ta tsakiya ta zargi muhammad nur maudu da kasancewa ɗan ƙungiyar 'yan tawaye da ke da alaka da gwamnatin kasar ta baya-bayan nan sakamakon da ya samu da gaggawa sojoji sun kama mamadu a kusa da wani zaure inda aka tambaye shi sannan suka mayar da shi sansaninsu inda suka azabtar da shi har na kwanaki biyar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya mai da martani ga ofishin yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari game da zargin da jami'in yada labaranta ya yi na cewa jakadan Amurka a Najeriya na goyon bayan jam'iyyar adawa ta PDP da kuma Atiku Abubakar. Wakilin murya Amurka a birnin Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. a sanarwar da ofishin jakadancin ta fitar ta yi kira ga 'yan najeriya da su watsi da labarai na karya da kuma jita-jita a yayin da zaɓe ke karatowa ofishin jakadancin na amurka a sanarwar da ta fitar dai ta jaddada cewa ba ta goyon bayan kowane ɗan takara daga cikin masu neman mukamai a najeriya Abin abinda take kokarin yi shine ba da shawara da kuma ganin an yi taka tsantsan da kuma da samun nasarar gudanar da wannan zaɓe bilhaki da gaskiya bisa tsari irin na demokradiyya da aka sani a sauran kasashe na duniya ofishin jakadancin na amurka ya tunasarwa 'yan najeriya cewa amurka babbar kawa ce ga najeriya a inda take ba da gudunmuwa na biliyoyin naira domin ci gaban ƙasa gudunmuwar kuma da ke tasiri ga al'ummar najeriya kimanin miliyan biyu to koya 'yan najeriya suka ji da wannan takun saka da ke wakana tsakanin ofishin jakadancin amurka a waje ɗaya da kuma fadar shugaban ƙasa da kuma gwamnatin najeriya Najeriya Alhaji Musa Jika wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma dan kungiyar Amnesty International. Wato mu a ganin mu yadda muke kallon waɗannan maganganu na shi festus kiyamu akan maganan tiku ko yana samun goyon baya daga united states to kar a manta cewa lokacin da shugaba buhari ya tsaya takara sai da ya samu goyon bayan waɗannan ƙasashe na duniya gabaki ɗaya suka aminta da shi to mu anan muna kallon cewa maganan cewa yanzu kuma eh, kasashen duniya kamar su irin amerika sun fito sun nuna ga inda suka karkata ba wani abin mamaki ba ne saboda wani abu ne wanda dama an riga an saba yi shi kuwa a ta bakinsa wani dan najeriya mai suna hussein mani cewa yi e eh, to gaskiya wannan zargi yana iya zama gaskiya saboda akwai lokacin da can baya da gwamnatin amurka ta haramta ma atiku shiga ƙasa amurka amma yanzu da ya zo yana neman yakin neman zaɓe sun ba shi dama ya shiga ƙasa amurka domin gudanar da duk abin da yake bukata to wannan shi kaɗai ma ya isa hujja ga ga zargin da ake yi musu na suna mara mashi goyon baya akan abin da yake bukata a farkon wannan mako ne dai mr festus keyamo ya yi zargin cewa gwamnatin amurka na goyon bayan alhaji atiku abakar bisa la'akari da yadda gwamnatin ta amurka ta baiwa alhaji atiku abakar dama ko izini shiga kasar ta amurka a daidai wannan lokaci na zaɓe ha kuma kalaman ofishin jakadancin na amurka game da yadda za a gudanar da zaɓe a ƙasa shi kanshi yana nuna cewa akwai lauje cikin naɗi babin ya jifin murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril daga Legas yanzu kuma za mu je jihar Oyo duk a kudu maso yammacin Najeriya inda manyan 'yan siyasar jihar musamman masu neman kujerar gwamna ke ci gaba da yakin neman zaɓe ba ji ba gani. Ga Hassan Umar Tamuwal da ƙarin bayani. a yayin da ya rage 'yan kwanaki a yi babban zaɓe a najeriya 'yan takarar gwamna a jihar oyo sai ƙara ƙami suke yi wajen yakin neman zaɓe tare da yi wa jama'a alƙawura iri daban-daban Dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar BBC, Pastor Tayo Otegbe ya ce yana son ya inganta tattalin arziki da zai amfani jama'a. ko Sayi Makinde na jam'iyyar PDP ya ce zai goyi bayan sake fasalin Najeriya don aka zaɓe shi a gwamnan jihar Oyo. A nashi alkawarin dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar Labour Party ya ce idan aka zaɓe shi zai samar da ilimi kyauta ga 'ya'yan talakawa. Mr. Oyedele Alawo, mai takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar AD ya yi alƙawarin ba da ilimi da kiwon lafiya kyauta. Dan takarar gwamna a jam'iyyar AAC Ola Osun ya ce za su inganta albarkatun ƙasar da ke jihar Oyo idan ya lashe zaɓen gwamnan na jihar Oyo. To ko me 'yan Najeriya za za su ce a game da alƙawuran da 'yan takarar gwamna a jihar Oyo ke yi. Alhaji Bello Abubakar sai gofo Oron da Koyo Lokal Gamma mazamin jihar Oyo. To ya kuke kallon waɗannan alƙawura da 'yan takarar gwamna ke yi ko 'yan siyasa? To su 'yan siyasa dukan su abin da suke nufi sun yi ne domin su jawo ra'ayin jama'a zuwa gare su a zaɓe su. Shi yasa suke waɗannan alƙawura barkatai waɗanda ba su mali su amma ba don su cika alƙawarin da sun kai ba. Sun yi na ɗaya, sun yi na biyu, sun yi na uku wannan zubi na shidda ne suke yi duk abin da suka yi farko ba su cika ba ko ne yanzu sun kai ba za su cika alkawarin da sun kai ba sun da yi ne domin neman ƙuri'a jama'a zaɓe su sun mai da su talakawa masu ƙuri'a kamar ba su san komai ba san aikin da suke yi ba idan suka lallabo suka bi gari gari anguwa anguwa su kan ci a zaɓe su tare da alkawura za mu ba ku ruwa za mu ilimi za mu gyara hanyoyi za mu gyara aikin gona za mu kyautata kasuwancin ku kowane abun da talakawa ke so sun sani shine za su fada amma da zara aka zaɓe su ba ɗai wanda za su abun da za su cika alkawari za su cika ikunkunan su za su gyara gidajen su da nasu da na 'ya'yansu amma ba tare da talakawa sun amfana da su ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Manyan siyasa A gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma za mu je arewa maso gabashin Najeriya. Wani rahoto daga hukumar zayyana matsayin ilimi ta ƙasa ya nuna cewar jihar Bauchi ita ce ta zarce sauran jihohin arewacin ƙasar a yawan yaran da ba sa makaranta. Hukumar ta ce yawan yaran ya haura sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Ga rahoton wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. idan za a iya tunawa gwamnatin tarayyar najeriya a shekarar 1999 ta kirkiro da wata doka a watan satumba mai suna ube act don tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta na tilas ma dukkan 'ya'ya da suka kai shekarun zuwa makaranta a fadin najeriya farfesa yahaya yaro shine shugaban hukumar ilimi ta bai daya a jihar bauchi ya ce duk da samar da wannan dokar ana samun yaran da ba sa zuwa makaranta musamman a arewacin najeriya duk da cewa an kafa wannan doka amma akwai yara kuma wanda shekarunsu ya kai su je makaranta ba sa zuwa makaranta wanda ake kira out of school children wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli da ya sa aka tashi haikan ganin cewa an magance wannan matsala musamman arewacin najeriya shine yake da wannan matsala na yaran da shekarunsu ya kai masu dinga zuwa makaranta amma ba sa zuwa matsala ce babba wanda bai kamata mu kyale ta ta ci gaba ba a jihar mu ballantana a yankin mu na arewa dole mu tashi mu bi hanyoyin da duk suka dace na ganin cewa an magance wannan matsala a tsokaci da ya gabatar farfesa muhammad kirfi na jami'ar abubakar tafa balewa a nan bauchi kan irin kididdigar da hukumar zayyana matsayin ilimi ta ƙasa ta bayar alkaluman da ke gwada lamba of school children a jihar bauchi by educational demographic mana suka yi a 2015 sun nuna cewa akwai mutum miliyan ɗaya da dubu talatin da tara yara da suka kai shiga makaranta a jihar bauchi wanda ba sa makaranta wanda wannan in muka ɗauka muka duba da yawan al'umman jihar bauchi sun ɗauki kashi goma sha hudu bisa ɗari na yaran da jami'an al'umman jihar bauchi wato ba sa makaranta to wannan shi yasa ya zama na wajibi mu roƙi iyayenmu sarakuna su tabbatar da duk uban da ya kawo ɗansa duniya to ya sa ɗansa a makaranta ta wannan hanya ne kawai za mu magance wannan matsala ɗin. a nasu jawabin mai martaba sarkin bauchi dr luwan suleiman adamu ya yi bayani kan muhimmancin ilimi inda ya ce shine gishirin rayuwa shi ilimi kamar da muka sani shine gishirin rayuwa yawan muka duba rayuwa muka gani duk abubuwan da yake akwai dole sai da ilimi kuma wanda dubai da ilimi babu yadda za ka kwatanta shi da mai ilimi dole akwai bambanci to kalubale na farko san sanin cewa menene ilimi to kusan muhimmancin sa mu sanya da mu yi amfani da shi na biyun sa akwai jahilci za mu iya ce akwai talauci amma talauci mukan kawo shi a ƙurarren lokaci ne babban damuwan da shine sanin menene ilimin kuma sanin eh, yadda za a amfani da shi akwai al'ada abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. Kuma bari mu bar bakon namu gabatar da kansa da kansa. To sunana Dr. Sufiyanu mai biyar. Eh to Malam Sufiyanu barkanmu da wannan rana. a takaice za ka iya bamu albarkacin bakin ka kai mutumin ina ne to ni mutumin jihar kano ne kuma na fito daga wata karamar hukuma da ake kira gabasawa local gamman haifaffan cikin garin zakirai wanda zakirai ita ce headquarter mulki ta karamar hukumar gabasawa local gamman a jihar kano to malam sifiyanu ta yaya ka zo ah, ka baro najeriya zuwa nan amurka to ah, kafin baro najeriya zuwa amurka na zauna a kasar malaysia inda ake can birnin kuala lumpur nan na zauna a tsawon shekaru uku cikin shekara ta 2006 har zuwa 2000 wajen tara shi bayan na bar can ne kuma na je gida najeriya kamar watanni biyu haka zuwa uku sai na taho nan amurka a shekara ta goma bayan na ƙare karatu na digirin farko a can kasar malaysia sai na zo nan domin na yi karatun digiri na biyu eh mika karanta a najeriya kakin ka je a ah, malaysia to kafin na je malaysia ah, na yi karatu a makarantun kamar yadda ka sani primary na yi makarantar na gama magon primary school ta jihar kano wadda ake kira magon model primary school a nan nasarawa na local government a cikin birnin kano sannan kuma na wuce ainihin junior secondary school kenan kamar karamar makarantar secondary na je school for arabic studies da ake kira makarantar koyon harshen larabci sas daga nan kuma na je makarantar koyon kimiyya da fasaha ko sana'o'i ta jihar kano senior secondary school kenan wato a gamman technical college kano to bayan na gama gamman technical college kano kuma sai na tafi school of technology ta nan ta jihar kano inda na je ita ma jami'a a kwaleji ce ta koyan harkar kimiyya da fasaha da sana'o'i nan na je na yi karanta bangaren diploma akan computer science harkar na'ura mai kwakwalwa kenan kuma mu ne kusan set na farko in ce mutane na farko da muka fara yin wannan karatun kwamfuta a wannan makarantar kuma mu ne muka fara fita a wannan fanni a wannan shekara na ga ta dubu biyu da biyar ne ko dubu biyu da hudu ne to malam safiyan duk wannan karatun da kai ka samu tallafi daga gwamnatin najeriya ko ko da wa ya taimaka maka to na samu tallafi daga wajen da iyaye za a ce kasan gwamnati ba ta ba da wani tallafi yanzu kamar da in banda zuwan gwamnatin da ta shuɗe ta shekara ta 2011 zuwa 2015 ta injiniya rabi kwankwasa da aka yi a jihar kano wacce ita ce kawai za mu ce gwamnati da ta ɗan taimaka matuƙa wajen bawa matasa harkar scholarship su je ƙasar waje. duk da ni ban amfana da wannan tsarin ba amma na ga da yawa daga cikin kannan wanda suka amfana daga irin wannan shirin amma na samu tallafi daga wurin wasu mutane daban-daban da iyaye da 'yan uwa da abokan arziki da kuma wani hamshakin mai kudi wanda uba ne nake daukan shi a wuri na kwarai da gaske alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda na samu tallafi daga wurinsa lokacin da na tafi karatu malaysia har zuwa nan amurka sosai kwarai da gaske kusan ma duk karatuttuka na shi ya dau nauyin su a lokacin nan to malam sufiyanu eh, kamar ka sana amurka zaka iya ga akwai kamfanoni da dama a kowace shekara suna keɓe miliyoyin dala domin su taimaka ma yan talaka wanda ba sa da karfin biya ma kansu eh, karatu a najeriya ana iya samun irin wannan uh, attajiran ko ko kamfanoni a najeriya baki daya ko musamman ma arewa maso gabascin najeriya kwarai ku ana samu kamar alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda shine shugaban rukunin kamfanukan uh, sky technical and constructions nigeria limited kamfani ne na harkar gine-ginen tituna da gidaje da sauransu so gaskiya yana kokari wajen bawa matasa scholarship kwarai da gaske zuwa kasashen waje ya sani na ya kai yara 'yan arewa 'yan jihar kano karatu fiye da kasashe guda biyar sannan kuma waɗannan yaran duk da suka yi karatu duka wasu sun je malaysia wanda ni ina daga ciki wasu sun je irin su egypt wasu sun je kasashe irin su ingila wasu sun zo nan america to kaga kwarai yana kokari akalla zan ce maka na san yara kusan mutum hamsin wanda shi ya ɗauki nauyinsu zuwa karatu kasashen nan kuma daga jihunsa ne yake ɗaukan ɗawainiyar duka waɗannan yara. To, Dr. Sufiyanu mai biyar ɗan asalin ƙasar nigeria wanda ke nan a babban birnin Washington DC. Mun gode kwarai da ka bamu damar tattauna da kai akan shirinmu na himma ba ta garago da ni abdulaziz adili toro nake shiryawa daga nan birnin washington dc na kasar amurka ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A gaida Abdulaziz Adile turu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito daga Rilwanu Ibrahim ba Adamawa. Ya ce salam VOA Hausa Allah ya sa talakawan Najeriya mu gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali. Sako na gaba na cewa Assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kamata ya mai da hankali akan abin da yake gabansa domin ya daina yi wa mu Najeriya katsalanda akan harkokinmu na cikin gida. Sakonmu daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. wannan sako na cewa zaɓe ba yaƙi ba ne kowa ya zaɓi wanda yake so cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da ta da fitina ba ra'ayin nasiru kainuwa haɗeja kenan sai kuma sakon kaka alhaji bukar ya ce salam voa hausa ina jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu bisa cunkoson gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar apc da fatar shugabannin jam'iyyar apc za su taimaka wa iyalan mamatan sako na gaba ya fito ne daga abba sa'ad mahuta ya ce salam voa hausa da fatan kuna lafiya hakika ba mu ji daɗin cunkoso da aka samu a filin taron kamfen shugaba muhammadu buhari a fatakwal da ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da ƙarshe nake kira ga 'yan takara da su rika ɗaukar matakan da suka dace a wajen kamfe musamman yadda mutane za su samu walwala sosai wannan sako ya fito daga yusuf yushau faki isu dila ya ce allah mai iko a cikin 'yan takarar shugabancin najeriya akwai wanda ya taba furta cewar allah baya karban addu'ar 'yan najeriya amma sai gashi yanzu yana neman su alhali kuwa mu talakawa ba mu manta ba sai ranar zaɓe za mu yi masa tuni a akwatunan zaɓe sakon na karshe na cewa assalamu alaikum voa hausa rana dai aka ce bata karya sai dai uwar ɗiya ta yi kunya yau dai muna sauran kwana uku kacal 'yan najeriya su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin gudanar da babban zaɓen shugaban ƙasa da fatar allah ya muna zaɓi mafi alheri wanda ke son mu ba wanda muke so ba sako daga salihu isa fana ƙaramin hukumar kamba jihar kebbi najeriya To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma na ƙayyade sabuwar katangar da za a gina akan iyaka iyakar Amurka da Mexico. amma baya tsammanin za a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan wannan yarjejeniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bari wa'adin da aka saka akan harajin da aka saka wa kayan da ake shigo da su daga China, inda har an kusan cimma yarjejeniyar. harajin da amurka ta sanya akan kayan da ake shigowa da su daga china na dala biliyan 200 wanda aka shirya zai fara aiki ranar ɗaya ga watan maris zai tashi daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari sai dai idan ɓangarorin biyu sun cimma matsaya a kan yarjejeniyar kasuwanci hukumar zaben ƙasar thailand ta yi kira da a rushe jam'iyyar siyasar da ta zaɓi 'yan takara daga gidan sarauta hukumar zaben ta shigar da bukatarta a kotun kundin tsarin mulkin kasar a yau laraba don a dakatar da jam'iyyar ta tyrak sachad domin ta keta tanadin tsarin mulkin kasar kan zaben dan gidan sarauta a matsayin shugaba wanda aka zaba a matsayin tsarin demokradiyya. an sami yankewa babban madugun kwayar nan na kasar mexico wakin guzman wanda aka fi sani da el chapo To sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyar mu ta yau zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.